wannan gidan na daraja ne mu kara nutsuwa muna cikin farin ciki mu fata a gwamnati goshin mu yayi ta je mugun nufi da kyashi gun masu ci da saje bakin su shi ya yanka wuya dan nadi da lauje gun al'ummar kano ba za ku yi wata ba. masu gwamnati wani gidan na daraja ne mu kara suwa muna cikin farin ciki ku ta shura shura wannan fara'a a dole ni da gaske kana halin gwamnati ake ya kamata a samu wata dama da za a gane ana jin daɗi ana farin ciki wannan kira ana kiran ƙungiyoyi da shugabanni da jagorori daki daki daki daki da sauransu ana kalla mutum da wani ba zai ce an gama gwamnati ba a taɓa kuma sa ko zo ka ta ta harka ba da sauransu kuma albarkar abin ake nema a musulunci in ka cire sallah abin da ya wuce yawa ko azumi mutum ya kasa yi za a ce ka ciyar ko bukatar kake nema za a ce ka ciyar kuma ya kamata Allah ba da dama su daga cikin manyan jagororin a kirkiro ta hanyar da za a rika rage musu nauyi ta soke wata dawamaki wani Allah wasu da suke ciki wani tunanin ya zo musu wani ce tun da su wani ma sun yi kaza ma za mu iya kaza da sauransu kafin mu je da abu na gaba duk da akwai manyan kwamishinoni a nan guda biyu na ga babban yana cin abinci zan ba da dama ga honorable mustapha rabiu kwankwaso domin ya ce wani kuma matsayin mu na matasa kuma da suka gwagwarmaya a wannan tafiya an samu fahimtar juna sosai kuma ana sa da zumunci a kan lokaci-lokaci muna godiya kwarai da gaske da gayyatar mu da aka yi kuma mai girma gwamna yana godiya a matsayin mu da muka wakilci shugaba ɗaya Allah ubangiji ya mai da kuma gida lafiya assalamu alaikum abota wannan shiri namu na masu gwamnati ni tijjani gando ne kowa barka da zuwa wannan shiri namu mai albarka wanda muka kirkira domin farantawa 'yan gwagwarmaya wanda suka wahala a wannan tsari kama daga masu makamin 'yan kungiyoyi da duk wani wanda yake da ruwa da tsaki ina amfani da wannan dama ina mika sakon gaisuwa da kuma barka da zuwa ga mai girma kwamishinan raya karkara da birane wato alhaji abbas sani abbas sannan ina mika godiya da kuma barka da zuwa ga mai girma kwamishinan youth and sport alhaji mustapha rami musa kwankwaso sannan da sauran md da muka gayyata da dj da ssa da sr da dukkanin wanda suka zo yan kungiyoyi wannan gurin namu na wannan shiri namu na masu gwamnati a wannan rana ta lahadi wannan shiri mun karkare shi ne domin farantawa yan uwa yan gwagwarmaya yan kwankwasiya akan wannan tsari cewar su sani cewa gwamnati muke yi duk wani kome da wani surutu da ake yi da wani makiyan kano da suke tada tarzoma da wasu abubuwa mu ba shi ne a gaban ba muna nuna masu cewa mu gwamnati ce da mu to wannan shi ko ba komai ake yi a ciki ba illa a zo a ci a sha a sada zumunci a dan tattauna wasu muhimman abubuwa da shawarwari sai a tashi sai kuma allah ya kai mu wani satin iya wannan abin shi nake kuma ba wani ne ya dauki nauyin wannan shiri ba illa ni na kirkire shi kuma alai sadiq gote da yasa ake wannan wakar ta masu gwamnati da taimakawa irin ta abdullahi sarki fulani da dukkanin gasu nan dai yan uwa abokan gwagwarmaya tare muke wannan abubuwan da su muna kowa fatan alkhairi da kuma barka da zuwa sannan kuma da fatan kowa zai koma gidansa lafiya ga mu mata ma suna shigowa irin su ayin jafar sun zo da sauran yan ma yan midiya assalamu alaikum sai allah ya kama sati mai zuwa alaikum sunana amina ashir rabi da karamar hukumar dawakin tofa ba muna ina yin zan yi jawabi ne dangane da kira da kira da kuma roƙo ga mai girma gwamnan gwamnan talakawa gwamnan al'umma wanda kowa yana jin daɗin yadda kake tafiyar da mulkinka cewar ina ɗaya daga cikin waɗanda suka jaraba a hukumar haraji ta jihar kano sannan aka kira mu muka yi interview sannan aka kira mu domin karɓar wannan appointment letter a lokacin da muka zo lokacin ana jiran gwamna ya su. to yana da wasu uzurkan ya sa gwamna ya ce an sa wani lokaci a ce wani lokacin ma dawo to har yanzu dai shiru-shiru an tafi wata ɗaya wata biyu wata na uku muna roƙo ga mai girma gwamna a taimaka duk ɗaya ne ɗan asalin jihar kano daga ƙaramar hukuma hudu muka fito a da dube mu kamar yadda aka dubi 'yan bezda aka taimake su suna cikin farin ciki cikin nishadi muna roƙon mai girma gwamna da ya mu ya taimake mu kan wannan lamari namu. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana ahmad garba isa na fito daga karamar hukumar gini da kewaye to alhamdulillah abin da ya kani wannan guri ne abin da ya kani wannan guri ne albarka shine mun zo ne da kokon barin mu zuwa ga mai girma gwamnan jihar kano alhaji abba kabir yusuf to alhamdulillah mu ne wanda muka yi interview a ma'aikatan haraji ta jiha muka jarabawa muka yi interview har aka kira mu karbar kofa to tun daga wannan lokacin ba mu ƙara ji daga wannan hukuma mai albarka ba to shi ne muka zo muna roƙon mai girma gwamna akan a tana da mu ba don an manta da mu ba a'a sai don ayyuka da suka yawa duba da yadda muka to da kudurin taimakawa jihar kano a bangaren karɓar kudaden shiga wanda kowace jiha da wannan abin take alfahari to alhamdulillah muna roƙon mai girma gwamna da a tana da mu a matsayinmu na 'ya'yan jihar kano masu kishin jihar kano masu ƙaunar jihar kano mun fito kwanmu da kwarkwaton domin mu ba da mu a matsayinmu na 'yan jihar kano kai mu gaida madugu babba ake kira da babba